Hukumar zaɓe ta INEC ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa ba za a yi wa tsarin tantance masu wuka da ƙuri'a na bimodal Beavers zangon ƙasa ba, saboda an tsare shi kuma ba za a iya kai kutse cikinta ba, kamar yadda Zainab Aminu Abubakar jami'a a sashen yada labarai a hukumar ta bayyana. Uh, wannan na'ura yana da matukar tasiri duba da lokaci ya wuce wanda mutane za su mallaki katin zaɓe fiye da ɗaya kuma su zo su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a. a'a domin kuwa idan mutum ya zo sai an tantance shi kafin a bashi takardar zaɓe idan aka ɗauki ɗan yatsar ka bai ɗauku ba to sai a ɗauki hoton fuskan ka idan ko ba a tantance ka ba to babu yadda za a yi ka kaɗa ƙuri'a to kin ga kenan babu yadda za a yi a ce mutum ya zo da fiye da katin zaɓe ɗaya kuma ya saka hannun shi akan na'ura da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka bashi takardar kaɗa ƙuri'a ya kaɗa ƙuri'a to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba domin na'urar ba za ta tantance shi ba wannan zai taimaka matuka wurin dakile wannan ɗabi'a da aka yi ta yi a baya na arin gizon ƙuri'u ɗin da mutane kuma wa'anda za su ɗauko katin zaɓe wanda ba nasu ba su zo su kuma su ce za su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a A yayin da wasu 'yan Najeriya ke nuna fargaba a game da tasirin wannan na'ura ta Vivas a yankunan da babu wutar lantarki balle tsarin intanet waɗanda ake amfani da su wajen tafiyar da na'urar. Kwararre kan sha'anin tsaron yanar gizo ya yi ƙarin bayani kan yadda na'urar ke aiki. Duk abin da aka saka a cikin wannan na'ura na bayanai na zaɓe idan aka shigo inda akwai sabis zai aika da shi. Akwai dama wanda yake bayan an gama zaɓe wannan na'ura za ta aika da sakamakon zaɓe. zaɓe kai tsaye ta hanyar intanet zuwa rumbun ajiya na ita hukumar zaɓe so wannan gaskiya ba abubuwa ne wanda yake na tashin hankali ba kuma kamar yadda na faɗi ita hukumar zaɓe ta yi gwaje-gwaje daidai gwargwado akan matsalolin da aka samu an kuma shawo kan waɗannan matsalolin kowane irin fasaha da aka kawo a duniya dole akan samu matsala ɗaya ba ko da ɗan dama wasu lokuta kuma in ba a samu waɗannan matsalan ba ma babu yadda za a tabbatar da kan cewa waɗannan abubuwa suna aiki sosai. A wani bangare kuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk cewa yayi idan ana sara ana duba bakin gatare saboda ana iya samun tsaiko ko tangarɗa a yayin amfani da na'urar irin ta bature. Wannan abu da aka samu na ci gaba wanda ba karamin ci gaba bane Bivas to amma wato abu ne na bature wanda koyaushe ci gaba ake na'ura ce wacce yau an yi ta kuma dan adam ne ya yi ta ko ba mamaki gobe za a iya samun wani wanda zai iya wato samun yadda zai ya kassara ta kuma ya biya bukatun da yake so da ita sa haka ba za a iya cewa ai dan ana da shi an fita ba an gama matsala ta ƙare ba sai dai a ce an samu ci gaba a kan da ya ɗara na lokacin da aka yi zaɓi da kati wato da voters card da sauransu. Duk da shakkun da al'ummar Najeriya ke da shi game da tasirin na'urar Vivas wajen gudanar da babban zaben shekarar 2023 da ke tafe, kuma zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi alkawarin tabbatar da kare ƙuri'un 'yan ƙasar tare da ƙari kan cewa zamanin magudin zaɓe ya wuce. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. seguiría